Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas za ta samar da sauƙin rayuwa ga ɗanban mutane ciki har da waɗanda aka garkuwa da 'yan uwansu. Sai dai yayin da wasu mutane 240 ke hannun mayakan Hamas. Kaɗan ne daga cikin iyalai za su samu damar sake haɗuwa da 'yan uwansu ƙarƙashin wannan yarjejeniya a ranar juma'a hamas ta saki mutum 24 da suka hada da mata da yara goma sha uku sai mutum goma 'yan kasar thailand da kuma wani 'yan kasar philippines guda daya ko da yake ana fatan za a faɗaɗa matsayar da aka cimma yayin da isra'ila ta alkawarin cewa za ta rika tsawaita wani yarjejeniya da kwana daya kan duk mutum ɗaya da aka sako amma duk da haka za a bar iyalai da dama cikin yanayi na rashin tabbas duba da cewa ba su da masaniyar ko wanzu na cikin waɗanda za a sako ƙarƙashin wani yarjejeniya a gefe guda kuma shugaban amurka joe biden a ranar juma'a ya bayyana irin rawar da amurka ta taka a wani yarjejeniya da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da hamas wannan matsaya ta hada da sako fursunonin da isra'ila ke rike da su yayin da ita ma hamas din za ta saki wasu daga cikin mutanen da ta kama a cewar shugaba biden amurka ta taka muhimmiyar rawa ta fuskar diflomasiyya wajen wanzuwar wannan shiri biden ya kara da cewa shi da wata tawagarsa sun kwashe makonni suna ta kokarin ganin an dakatar da buɗe wuta da samar da kayayyakin agaji a gaza da kuma ganin an sako mutanen da hamas ta kama a ranar bakwai ga watan oktoba shugaba biden ya yi godiya ga ƙasar qatar masar da kuma isra'ila saboda kokarin da suka yi wajen ganin an sako wasu daga cikin waɗanda aka kama kalaman na biden wanda ya yi daga tsibirin nantucket a jihar massachusetts na zuwa ne sawa'i bayan da wannan yarjejeniya ta fara aiki yayin da aka kwashe makonni bakwai ana yakin cikin tsawaran matakan tsaro an gudanar da jana'izar matashin nan ɗan ƙasar iran mai shekaru ashirin da aka aiwatar da hukuncin kisa saboda laifi da aka same shi da shi a zanga-zangar da aka yi a shekarar 2022 a cewar wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama a ranar juma'a an aiwatar da hukuncin kisa kan milad zahuriban ne da sanyin safiyar alhamis a wani gidan yari a birnin hamadan da ke yammacin kasar ta iran zahuriban shine mutum na takwas da aka aiwatar da hukuncin kisa kan zanga-zangar wacce ta girgiza kasar iran a watan satumbar bara buran ya barke ne bayan da matashiyar nan bakurdiya mai suna mahasa amini ta rasu a hannun 'yan sanda bayan da aka tsare ta bisa zargin kare dokar saka hijabi a kasar ta iran an gudanar da jana'izar matashin ne tare da 'yan uwansa a shirin kacal a cewar kungiyar ta kare haƙƙin bil'adama mai suna hengo mai hedkwata a ƙasar norway an yanke wa matashin hukuncin kisa ne saboda hannu da aka same shi da shi a mutuwar wani sojan juyin jihalin ƙasar ta iran a lokacin wata zanga-zanga a garin malaya a watan nuwambar bara ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba a yi wa milad zuhrevan adalci ba a shari'ar shugaban rasha vladimir putin ya ce zai amince da wani sabon tsari na bunƙasa sha'anin ƙirƙirarriyar fasaha ko kuma ai a turanci a ƙasar yana mai jaddada cewa akwai buƙatar rasha ta rungumi sabuwar fasahar kada ƙasashen yammacin duniya su yi kaka gida a fannin putin ya bayyana haka ne a moscow a ranar juma'a inda ya ce akwai buƙatar rasha ta rika amfani da irin nata hanyoyin samar da maslaha ta hanyar amfani da fasaha ta ai ta yadda jama'a ba za su cutu ba ya kara da cewa rasha ba za ta lamunci a mallake wannan bakwar fasaha ba yana mai cewa barin hakan zai haifar da mummunar illa a cewar putin irin zubin fasaha ta ai a kasashen yammacin duniya suna nuni ne da irin tsarin rayuwarsu da halayyarsu da rasha ke adawa da su ya kuma gargaɗi cewa fasahohin da kasashen yammacin duniya ke kirkira ka iya shafe duk wani fannin ayyukan yanar gizon rasha da al'adunta idan suka naɗa hannu suna kallo. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda yanayin tsaro ya kasance a cikin watan da ya gabata da masana suka ce ya kara taɓarɓarewa. Kamfanin Beacon Consultant da ke nazari kan sha'anin tsaro a Najeriya. ya fi da rahoton wata-wata kan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Oktoba da ya gabata. shugaban kamfanin dr kabiru adamu ya mana karin bayani a takaice dai shi wanga ripotin da muka hitar na watan goma na shekara 2023 ya tattara alkaluma na ababen da suka faru a ƙasa wanda suke da nasaba da tsaro ma'ana hare-hare wayan 'yan bindiga ke kaiwa faɗa tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro da kuma matsaloli da suke da nasaba da laihi wanda ake yi ma doka ko na ƙasa ko kuma wanda ya shafi zamantakewa tsakanin jama'a wanda har ya kai ga matsala na na tsaro to a takaice dai abinda wannan report ya nuna cewa a watan goma an samu mace-macen 'yan ƙasa waɗanda ke cikin Najeriya mutum dubu ɗaya da ɗari da ishirin da bakwai kuma an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na mutum ɗari biyar da goma sha takwas wannan kuma ya faru ne a ƙananan hukumomi guda ɗari biyu da sittin da shida na cikin ƙananan hukumomin da suke Najeriya. To a takaice dai sai muka yi nazarin wa'annan alkaluma a watan goma da watan tara shi ne wa'anga alkaluman suke nuna mana an samu ragi ne ko an samu karuwa. Dr. Kabiru Adamu ya ce wannan sabon rahoton nasu akwai abubuwan da ke tayar da hankali a cikinsa musamman a fannin tabarbarewar tsaro a cikin Najeriya. to abin da ke tayar da hankali malam hassan sai muka ga cewa alkaluman in ka hada shi da alkaluman watan tara wato watan september za ga cewa a bangaren mace-macen a cikin kashi 100 an samu karuwar kashi 90 da uku da dan wani da yan digo-digo a kai ma'ana kusan kashi 94 aka samu karuwar mace-mace a ƙasa a cikin wannan a cikin wata ɗaya kenan sannan idan ka je ga satan jama'a don karban kuɗin fansa haka shi ma muka ga cewa cewa an samu kashi hamsin da dan wani digo a kai sai ka hada misali watan tara kenan da watan goma so a takaice dai matakan da jami'an tsaro suke dauka akwai gyara akwai bukatar a diba a gani shi me yasa ake samun wannan karuwar maimakon a samu raguwa mutum daya daya daya har dubu daya da wani abu a kai ya zan sun rasa cikin wata ɗaya abu ne wanda ya kamata ya tayar da hankali to kowane yanki ne fi fuskantar kalubalen tsaro a najeriya wato malasan dangane da inda muka fi ganin in ka duba yankunan da ke najeriya guda shida inda muka fi ganin wayannan matsalar na eh, mace-mace da kuma na satan jama'an karban kafansa ya shafa shine bangaren eh, eh, arewa maso gabas nan ne in ka dangane da mace-mace muka fi ganin yawaitan matsalar a cikin a watan goma kenan a takaice dai a wannan yankin na arewa maso gabas an samu mutum dubu mutum 433 wanda suka mutu a watan goma sannan na biye da shi shine bangaren arewa maso yamma wanda aka samu mutum 367 sai kuma jihohin da ke tsakiyar nigeria inda aka samu mutum 113 to abin da ke da ma tayar da hankali fiye da komai shine idan ka zo ka hada bangaren yankunan na arewa guda uku ka yi kokarin ka hada su da jihohin kudu sai ka ga cewa kusan kashi casa'in da dan wani digo a kai a arewa ne aka fi samun wa'annan mace-macen dan abin da aka samu a yankuna uku wanda ke kudu bai kai ma kashi goma ba a cikin ɗari to idan ka zo ka ware wayannan ka diba yankunan da ke kudu sai ka ga a kudu maso kudancin najeriya wato jihohin nan da ake samun mai nan ne aka fi samun mace-mace wato nan a wannan yankin an samu mutum 117 wanda suka rasu sai kuma kudu maso gabas inda aka samu mutum 38 sai kuma kudu maso yamma inda aka samu mutum 59 to a takaice dai abin da ya nuna mana kenan yaya batun yake a fannin satar mutane don neman kudin fansa da kuma jihar da ke kan gaba a wannan bangare. idan hukuma kuma dangane da satan jama'a don karɓar kuɗin fansa shi ma haka arewa maso gabas ne inda aka samu mutum ɗari biyu da hamsin da uku sai kuma ka koma arewa maso yamma inda aka samu mutum ɗari biyu da goma sha takwas sai kuma jihohin da ke tsakiyar najeriya inda aka samu mutum arba'in da ɗaya shi ma haka wa'annan in ka zo kai jam'in su yankunan nan uku za ka ga cewa kusan kashi casa'in da takwas a arewa ne aka fi samun wannan matsalar satan jama'a don karɓar kuɗin fansa duka jiho yankunan nan guda uku da suke kudu kudancin najeriya an kai jam'in su mutum shidda ne aka sake don karɓar kuɗin fansa a wannan yankin watan goma sannan idan ka zo ka diba kuma da ganne da yadda abin ya shafi jihohi to haka ma jihar borno ita ce take sama wadda take da kusan mutum ɗari uku da wani abu wanda aka kashe jihar borno kai ta ce take gaba wadda kuma kasancewarta sai kuma baya gare ta sai jihar zamfara sai jihar yobe sai kuma aka zo bayan wa'annan sai jihar rivers haka ma an ka je ga satan jama'a dan kudin kudin fansa ita jihar borno ita take gaba gaba baya ga ita sai jihar kaduna sai kuma jihar zamfara waɗanda suke biye da su su a takaice dai muna kira ga gwamnatin arewa da shugabanni wanda suke arewa ya kamata mu farga daga wannan yanayi wanda muke ciki a zo a samu haɗin kai yadda za a yi toma wannan matsalar abu ne mai tayar da hankali a ce a ƙasa ana samun irin waɗannan matsalolin sannan ya zan kashi casa'in kusan yanki guda ne abin ya iya shafa. To shin ko ta yaya za kalli irin kamuli da yan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wurin tunkarar kalubalen tsaron da kuma abin da ya kamata ya yi domin yi tufkar hanci. Wato Malam Hassan dangane da kamun ludayin gwamnati uh, yanzu dai akalla ta samu kusan wata biyar uh, na dindindin wanda za a ce tana shugabancin uh, ƙasa wadda kuma a cikin watannin nan guda biyar babu babu an samu mutum kusan dubu biyu da ɗari bakwai wa'anda suka rasu a ta Gaskiya ya kamata ta farga ta tabbatar da cewa alkawarin da ta yi ma ƙasa na cewa za ta kare 'yan ƙasa rayukansa da dukiyarsu to ta ɗauki matakai na tabbatar da wannan ba shakka bayan da ta shigo mun ga karin to hare-hare wayanda hadde bangaren tsaro suke kai ma wayannan 'yan bindiga to amma kullum abin da muke faɗi shi irin wayannan hare-haren kaye suna da muhimmanci amma ba za su iya magance matsalar tsaron ba kamata yi gwamnati ta fito da tsari ah, wadda misali abin da bature ke ce ma framework na wadda zai dibi bangarorin nan guda shidda wanda ke cikin ƙasa tunda kowane bangare daga cikin guda shidda ɗin akwai matsala matsalar nasu daban wanda kuma ya kamata a fuskance shi da dabara a yi nazari a fitar da tsari wato framework uh, ko a kowane yanki wanda zai baima gwamnonin da suke wannan yankin dama don su haɗa kai da ita gwamnatin tarayya a yi kokari a magance matsalar to abu na farko kenan fitar da framework na tsari wanda zai wanda kuma har yanzu gwamnatin ga take kan uh, mulki bata hitar ba abin ma da muka gani abin da waccan gwamnatin take yi shine wannan gwamnatin take kokarin yi wato an ware kuɗi a karkashin shi wannan supplementary budget wanda aka gabatar an ware matsaro a cikin supplementary budget din ba bangaren da ya samu kuɗaɗe da yawa kuma bangaren tsaro to abin da muke gudu kara koma gidan jiya kashe kuɗin nan ba zuwa samu cimma nasara ba kuma in aka bi yadda ake tafiya haka haka abin zai faru kamar yadda na ambata a baya wayannan guda shidda mutum shidda wayanda suke da hakki akan haɗa kan bangarorin nan guda 28 ko tara wayanda suke cikin shi wannan harka na tsaro a ƙasa kamata ya su a muga karin haɗin kai tsakanin su tabbatar da cewa sun shigo da da jihohi a cikin tahiyar don a samu a magance matsalar abu na biyu shine na uku kai shine magance matsalar tattalin arziki wadda ke addabar kasa ƙasa tattalin arziki na da nasaba sosai da ko ingancin tsaro ko rashin ingancin sa dalilan da suke sa wa'yansu su shiga matsalar tsaro yana tahe da shi yadda suke fuskantar kawunansu ne na wato dangane da tattalin arziki da sauransu to a ƙarƙashin wannan ya kamata gwamnati ta fito da matakai na rage tsadar rayuwa da ake ciki da yadda kamfanuka da suke ta rihewa ana sa jama'a cikin rashin aikin yi da sauransu wannan zai taimaka abu na hudu shine daukan matakai na hana wa'annan kungiyoyi wa'anda suke daukan makamai kuma suke kusan iko da wurare a cikin kasa to ya kamata gwamnati dau matakai na hana su damar da suke da shi na walwala har yanzu bamu ga wani mataki ba da wannan sabuwar gwamnatin ta dauka wadda zamu ce a kai tsaye ya hana wa'annan yan bindigan damar walwala da suke da shi har yanzu suna da damar samun makamai da suke samu da suna da damar daukar sabbin mayakai suna da damar samun kudaden gudanar da ayyukan ayyukansu to ya kamata gwamnati ta dau matakai na hana wayannan ababen da na ambata abu na karshe shine irin bayanai da ita kanta gwamnati ke fitarwa don ya taimaka mata irin haɗin kan da take samu daga wurin 'yan ƙasa wannan kuma yana nasaba ne da irin yadda take gudanar da ayyukan ta idan 'yan ƙasa sun fahimci cewa saboda su ake yi kuma ana hita musu da jawabai ana samun haɗin kansu to za ga irin bayanai da na siri wadda gwamnati ke samu wata abin da muke cewa intelligence zai inganta kuma za ta iya amfani da shi wurin tabbatar da cewa tsare-tsare take hitattuwa da su tsare-tsare ne wanda jama'a suke tattare da ita kuma zai taimaka mata sosai wurin magance matsalar. Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Bikon Consultant da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ka yi mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma bakon namu Dr. Kabiru Adamu na kamfanin Beacon Consultant. Sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu kamar da yau da sake saduwar da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da ɗan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Yanda a yau ni ba Musa Azika na Radio Niya FM birnin Kwanni jamhuriyar Nijar leka da ku garin Shetau da ke cikin karamar hukumar mulkin Bazaga a cikin gundumar birnin kwandi inda muka sadu da limamin garin na shetau wanda ya bamu tarihin garin na shitau amma ya soma da gabatar da kai na yi. Ni sunana Abdullahi Sule na san dai shitau da asushi an ka taso. Asushi wani waje? Asushi da ada take cikin jihar tawa take. Sannan sanadiyar taso su rumzawa na garinmu saboda su a sayan shi ga asbinawa masu biya. Da ba su biya da tijini masu hankali suka ce to mutanen ga 'yan mombe ta taso kashe mu akai. Da ya albizina sun ka to amsa kuɗi sai ta tashi hankali ta faɗace faɗace. Da sun in ka ce to haka na aka taso da asoji an ka taho ba ajiye ko ina ba sai tubbut nan tubbut an ka shekara nan ita ko sai nan ƙauyen ta wata ke da an ka taso da can sai batodi ta nan kusan yamma ga zurari rikon illela umani ta da batodi da an ka taso ba ajiye ko ina ba sai nan ga zurawa nan da yamma ga zurawa nan mutane sun ka aji da an ka aje nan sai hakimin gazura ce su shiga cikin takarda ta yi suka ce a su ba su shiga cikin takarda ta sai dai ai musu a hakimi daban takarda ta sama ta haraji su san talakawa hakimin gazura suka ce suka ce sai dai a ba su nasu hakimi ya ce shi ko bai da sun ka aje gari ne sai su san cikin takarda ta yi daga sa'an nan na sun ka yi hoshi suka taso su kota nan ga da na shi hakimin gazura sai ya aika kwanni an ka hau doki suka yi an ka zo an ka hau iske oban sarki maliki an ka ce mai ga wasu maza can zarumai da su ƙetara su yi Najeriya. Shi ko ya turo dogarai ne sai an ka tare su nan kofan gida. An ka ce idan za ku ce Najeriya za su ta yi. Sannan shi to ku tsaya sarki ce a bari a tare ku. Da an ka tare su sun hakon nan swahiya ta waye sarki ya aiko wani shi ko dogari nashi. Ya ce a faɗa musu gobe a gamu shi ya hito da kwanni su ko sai ta da garen ga. An gaba da su can tsakkowa tun an wuce kitabkin didi. Matsin tarkin didi tafkin bayi. Akwai wata tsamiya nan na sun gamu. Sannan nan sarki ya ce masa to yanzu raban ni inda tun bakin garin masala ta game da ku da hannun karkarar garin ku ta amma tun da kun game da ku da nan to yanzu da nan haka ma ya ce da nan ya ce awo sai ce shin to nan ba ishe ku ba ya ce to ya ishe ba ya ce to shin to da nan in kuka ɗauki hannun ku da nan hatsakkowar bajiji na ba ku izini ku ku kama noma can shi shi an masarauta aka ce tau. to ta kai alal misali shekaru na da tawa. shekara ɗari biyu da ashirin domin hakimi nawa an kai kamar yanzu ga ana da shekara 133 tasowa ta kohan gida 133 eh, na tasowa da eh, tsohon rijiya to mai wanda an tushe lokacin nan takarda da aka ba suwa dangana shi dangana da ya aji sai an ka ba jelani an ka ba takarda ta rikon gari daga jelani shi kenan sai takarda ta koma ga mai gamo kaji da uku kenan ko daga mai gamo sai abdu uban malam umaru daga abdu sai Malam Umaru daga Malam Umaru sai Alhaji Kalli sai ahaman daga ahaman daga ahaman sai Alhaji Kalli shi ko Alhaji Kalli da an ka amshe mai sarauta sai ta koma ga Malam Umaru Malam Umaru ya shekara ashirin da bakwai da rikon sarauta Allah ya amshe shi mutu mai gari Garba Umar ɗana ya kama shina da shekara arba'in ba ɗai da rikon gari shi ko ya rasu yanzu ɗana muhammadu sani shida shekara goma sha uku da wata biyu cikin halin da ake yanzu ga dare ta gare shi ta tashi a hankali muke neman ayi mana maganin shi na tsaro dangantaka da tsaro Kanunmu da dai yan ta'adda su muke son allah kama mana gwamnati ta kama mana na biyu muna bukata hanya gata mota da gaba gaɗi ta yoshe ta na uku da an ka samu makwabtanmu wuta na mu ma a samar ita shi muka bukata da fatan zama lahiya da ko ina aka kai aka je duk duniya ga za a samu wajen mutane kenan muka ce ma dutsen nan shi ta ita da an ka samu tarihi wanda muke da shi mai gari marigayi malam garba ya tara mu talakawa na ya ce mu yi kokari don allah da annabi kishin zuci mu yi makanin mu hanya ta mota da tsakar gari muka ɗauko duwatsu bisa dutsen ga muka ɗauko falalan duwatsu kanun ana ta da makaɗa da lattijin ne da samari majiya ƙarfi ana ɗaukar dutse shi mai gari shi gari abinci gida nai duk taron gari sai an ci an ƙoshi sauran mutane waɗanda adadin hannu da shuni suna iyo abinci gida su ana kai gidan mai gari an kara aiki sai mai gari da jama'a ga kowa ya ta ku tsaya ai kowa ci abinci sai kowa ci abinci ya koshi kaga kenan wannan ita ma kokari na wanda mai gari na mai muna wanga kenan na biyu lokacin nan ba mu da makarantar lakwal nan kusa kusan ga ba mu masallacin jama'a mai gari dan manga oban mai gari umar garba kuma mai gari sani shi dan mana masallacin jama'a ba masallacin jama'a masallata ba ba shiga zura ba ba shi jema ba ba shi ambuta ba ba shi mai gari dan manga ya bi dan wannan masallaci mun ga sabo da kawai yan aka sako a sallar juma'a kaji biyu kenan na uku makarantar lakwal an tsere magarin mu da makarantar lakwal ta farko mai gari dan manga ya kishin zuci mun zo ba zaga wura amsa taimaka mu na mu gari ya ambuta girma amma saboda mai garin ambuta ya lakwal sai ya faransa da shi da sojoji sai an ka mai sa ta mata kada kasa an ka aji an ka dauko ta karata ambuta sai da an kara ba su zaben su sannan mu ko an ka kira mutanen shetau kaje da mu mun samu mun ji harshen turanci da tun farko ba a wannan abu amma da ba san turanci ba sai wanga shi mai gana amu da alhaji nuhu shi na jan faransi sai yawan sojin faransi sai an kame da takarda ta shitau kasa sai aka dauko takarda ta ambuta sai da an kara ba ambuta duka sannan an gaba mu to ranar shi mai gari dan manga da shekala tijina wanda a da kishin zuci an kon guda mana sa ka yi kwanni ya zo yin sarki marigayen sarki alhaji hassan ya ce ina son a ba mu makarantar lakwal annan an ka ta an ka ta an ka ce to bari mu ba kwana uku a shawara aka kwana uku an ka zo dogari ana ce mishi dan walwal shi ya taho nan garin ya faɗa mai gari ce to mai gari ba ni goro an ba ku izini a makarantar lakwal sannan an kwana uku aka turo mutane a ta agwar inda za a yi sannan mai gida wuce gaba an shi nan gaba an kai aza makarantar lakwal kaga kenan shi wannan shi tono mana wanga masallacin juma'a ya tono mana makarantar lakwal shi zamanin mai gida garba game da wannan matsalar ta hutar lantarki da matsalar makiyaya wanda mutanen garin shetau ke fama da ita mun tuntubi magajin garin bazaga domin shin irin matakin da suka ɗauka don warware ma mutanen garin shetau wannan matsalar dangance da wannan matsala shi wannan sanin kowa na cewa kunun din ba zaga baki ɗai tana fama da irin wannan matsaloli na tsakanin manoma da makiyaya saboda yan shekarun baya akwai tarihi mara daɗi abubuwa da sun ka taɓa faruwa tsakanin manoma da makiyaya to allah ya da iko ne ya sa da yan shekarun nan dai dangance da matakan da aka ɗauka allah kawo sauƙin abin ko da yaushe tsakanin manoma manoman da yan ana na ana gargadi ana waye ma kowa kai saboda shi kiyaye shi tsaye matsayin shi kowa a darajar ta sana wani sai a zamna lahiya an so mu samu fahimta kenan eh, insha Allah an so mu samu fahimta to sai dai abin da ba a rasa ba ka san wani bangare na musamman abin da muka gano shine wani bangare ya yi wani fahimta da abin da ake nufi don kare su manoma a ko da yaushe dai su gari na suke kuma karshen ta ma har da su dai makiyayan na amma dai inda ta wajen manoma na to da daɗewa aka ba samu wani abu ba to makiyayan su ne wani lokaci saboda zama daji saboda zama tare da dabbobi hankalin nasu sai dai eh, sannu sannu dai ya kawo abin da aka nufi su ne a dubabban matsalar bangare da sun tun koka dangance da matsalar rashin wuta kamar yadda sauran makwabtan suka so mu samu wuta su ma suna roƙon neman ganin cewa su ma sun samu wuta lantarki. Lallai haka nuna suna da gaskiya saboda yanzu wutar lantarki bukata ce ta rayuwa wadda take in sun samu na ana son a same ta. To lalle na wannan waje ma muna nan muna bakin namu kokari saboda akwai masu hannu da shuni wanda sun ka nuna cewa kamar garuruwa waɗanda nisan su bai kai kilo biyar ba da hanyar da wuta ta biyu ana ya ai dosiya a yi musu branchement to bisa ga wannan insha Allah mun sa garin shetau da sauran garuruwa da yan garuruwa na duka muna nan muna fama ganin cewa a ja musu wuta a kai musu insha Allah masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari wanda Niyas Musa Zaka na Radio Niyya FM binnin Kwanni Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.